daga maka zuwa madina da kuma hakan ya daidai da goma sha bakwai ga watan yuni alif dubu biyu da ashirin da shida miladiya a ci gaba da mu na tafsiri kamar da aka saba darasin da ya gabata mun karanta aya ta ashirin da uku da kuma ta ashirin da hudu cikin wannan sura mai albarka suratul isra fadin Allah ta'ala wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana imma yablughanna indaka al-kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا من يفسر باني بجين باك من دا أدرى سندية قباتا مكتشي يو إن شاء الله تعالى zamu ji abinda shi abul fida ismailu bin amur bin kafirin zai faɗi gane da tafsirin wannan aya kafin haka ina so yi amfani da wannan dama kamar yadda muka saba kowane lokaci irin wannan munasaba idan ta zo in tunatar da kanmu a kan ayyukanmu watanni goma sha biyu sun shuɗe a cikin rayuwarmu an shiga sabuwar shekarar musulunci sun ana yi da ke wata rana za a yi baki kuma za ku kamar jiya ne shekara ta ƙare aka shiga sabuwa to ga sabuwar ma ta ƙare ta zama tsohuwa yau kina cikin waɗanda Allah ya ara ma rayuwa cin ga jiya ɗaya ga wata yau ma biyu ga wata nima ce babba to lallai yana da kyau kullum mu rika gyara ayyukanmu mu rika aikata ayyukan da za su kusantar da mu Allah su jatta mana zamanmu da zami a cikin kabari zaman da zami a cikin kabari zama ne wanda yake da tsawon gaske Allah kaɗai san adadinsa amma abinda nake da yaƙini a kai ce ma kike da yaƙini a kansa shi ne zaman da zami a kabari ya fi adadin shekarun da muka yi a duniya ƙwarai da gaske kuma mutuwan nan tana nan ko yanzu ko an jima da yawa kamar yadda kuka sani mutum zai saka kaya sai a cire mai akwai wanda ma hatta ruwan wanka zai saka don yi wanka amma sai dai a mai wankan da wannan ruwan ya bar gida da kansa sai dai a dawo da shi to haka mutuwa take duk bakon da zai zo miki baki san lokacin da zai zo ba ya zama dole ki shirya masa ki mai kyakkyawan shiri sai dai kin san zaki bako da kafa ne bakon zai zo ko da yamma ko da daddare ko da rana kina gida ko kina kasuwa a koyaushe zai iya zuwa miki bazatatan to dole ki shirya masa waɗanda suke mutuwa suna mutuwa ne da saboda ce irin wanda kike da shi kina son kaza kina son kaza kina son kaza to su ma haka suke mutuwa su tafi lahira ba tare da burin nasu ya cika ba ke ma haka ke zama za ki tafi ba tare da burin ya cika ba dukkan wani jin daɗi na duniya ba wanda yake dawama a yamutse yake a hargitse da bakin ciki to haka duniya daɗin ce amma na lahira shi ne me wal akhiratu khairun wa abqa aka yin uwa ba abu bane wanda yake mai sauki wani daga cikin magabata ya zauna ya kirga shekarunsa da ya kirga shekarunsa sai ya kirga kwana 360 su adadin shekarunsa ya kama kuka ce yanzu haka zan haɗu da Allah da adadin shekarun da zulubai na wannan shekarun kwana uku da sittin, shi da shekara ɗaya kwana uku da sittin ɗin nan sau nawa ne yanzu a shekarunki idan shekarunki da sittin so sittin. in shekarunki saba'in haka in shekarunki hamsin ma haka to kuma ki ɗauka kowace rana kina zunubi ɗaya tal wannan adadin zunuban ya za ki tunkari Allah da su za ku gane abin ba wasa ba ne Allah cikin sarki ya kyautata ƙarshenmu Allah ya sa mu cika da imani waɗanda suka rasu muna addu'ar Allah ya ji kansu Allah ya yafe musu Allah ya sa suna cikin kyakkyawan makwanci marasa lafiyar mu kuma Allah ya ba su lafiya gida da asibiti mu ma Allah ya kare mu da lafiya wannan al'amari na tsaro da ya taɓarɓare ana ta kuka cewa ana so a kashe arewa arewa ta daɗe da mutuwa zana'ida ne kawai ba a yi ba amma tuncili ta daɗe da mutuwa babu wani abin da zai faranta miki rai yanzu a kafafen sadarwa idan kika buɗe sai dai abin da zai bakanta miki rai kawai ke gani to muna addu'a Allah ya kama da ƙarshen wannan musiba duk abin da ya fi ƙarfin mu Allah ya mana maganin sa wanda suke hannun masu garkuwa da mutane Allah ya ba su mafita Allah ya kubutar da su ya dawo da su cikin iyalansu da aminci mu kuma Allah ya tsare mu Allah ya tsare mu ya kare mu da zuri'an mu gaba daya Allah ya sanya tsammati tsakanin mu da su sai mun wuce sannan su biyo baya ko kuma sun riga sun gama sun tafi sannan mu zo mu wuce kada Allah ya hada mu da su Allah ya kyauta sayan wa wannan dan tunatarwa ne ba so muke wai mu mai da shi wata al'ada na dole sai hakan ya faru ba amma dai tunatarwa ne da tambayi kin kwana 360 wallahi in dai za ki je wani wuri kin kusa ita a cikin shekarun ki haka muka yi bara haka muka yi bara wancan bari haka duk shekarun nan an karamar nasihan hannun mu tunatar a farkon shekara na musulunci haka a farkon shekara ko da na na watan albashi ne shi ma duk muka yi tunatar da kanmu haka saboda kwanakin dai su ne so idan ba a miki mutuwa ba ila kin ga wata a kusa da ke amma mata so wata rana kuma lissafi zai zo kanki Allah ya ba mu sa'a to abul fida isma'il ibn amr ibn kathir yace yaqulu ta'ala amiran bi ibadatihi wahdahu la sharika lahu Allah mai girma da ɗaukaka yana bayani yana mai umarnin a bauta masa shi kadai ba tare da an hada shi da kowa ba ba tsaba qada'a huna bi ma'ana al-amr qada anan gurin ma'anarta shine umarni da Allah ya ce wa qada rabbuka ma'ana ai amara rabbuka Allah ya yi umarni ya hukunta kamar yadda ainihin wato mujahid yake cewa wa qada bima'ana ya ci Allah yayi wasici wa kaza qara'a zalika ubay ibn ka'ab ibn mas'ud wa dhahhak ibn muzahim wa wasa rabbuka alla ta'budu illa iya mana ubangijinka yayi wasiya da cewa kar ma kowa sai shi ولهذا قرن بعبادته بر walidai? saboda haka ma Allah mai girma da ɗaukaka ya gwama yin biyayya ga iyaye tare da bautarsa faƙala sai ya ce wa bilwalidaini ihsana ya ce iyaye a kyautata musu aiwa amara bilwalidaini ihsanan sanan daga cikin umarnin da Allah ya yi bayan ya ce abota masa shi kadai ya kuma ce a yi wa iyaye biyayya kama ƙara fi ayatin ukra kamar yadda Allah ya faɗa a wata ayar daban anishkur li wa liwalidayka ilayya al-masir ka gode mini ni Allah sannan kuma ka gode wa iyayenka iyaye suna da daraja domin Allah madaukakin sarki ya gwama matsayinsu tare da nashi ya yi umarni da a kaɗaita shi ya kuma ce aiwa iyaye biyayya Wannan ya ce a gode masa ya ce kuma a gode wa iyaye godiyar Allah dole ne domin Allah subhanahu wa ta'ala ya cancanci a gode masa to haka zalika iyaye sun cancanci a gode musu duk wata ni'ima da dan adam ya samu a bayan ƙasa iyayensa su ne sila domin ba faɗowa ya yi ba daga sama ba hadari ba ne aka yi aka yi ruwan mutane da shi ma ya faɗo a waɗannan iyayen su ne suka kawo shi duniya lokacin da ya zo duniyan kuma yana da rauni ita Allah ce wahanan ala wahani wahala ne cikin wahala kama daga wahalar uwar da wahala da shi jaririn da yake rayuwa a cikin mahaifa bayan an haife shi bai san hanyar da zai ci abinci ba sai an koya masa haka ita ma rayuwa ta canza mata ba ta jin dandano na abinci a lokacin da ta samu ciki ba za ta yi bacci ba sai ɗan nan ya yi kamar yadda ba za ta sha ba sai ya sha ba za ta ci ba sai ya ci hankalinta yana kansa natsuwarsa shi ne nata damuwarsa ta shiga damuwa kun ga wahalan ala wahanin ne to ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi umarni na kai tsaye da cewa dole a gode musu akan abin da suka yi amma ku sani da ku iyaye da ku yaya makoma tana gare ni shi ta ce ilayyar masir makoma tana gare ni ni ne zan saka ma kowa abin da yi kai uba da na ɗaura maka wajabcin yi wa tarbiyya yayanka in ka yi ka tsira idan baka yi ba kuma zan baka azaba kai ma ɗana maka umarni da kai biyayya ga iyayenka idan kayi ka tsira idan baka kai ba kuma zan maka azaba ba wani abu bane da in wani bai yi ne ya ce ba zai yi ba Allah ya ɗora ma kowa wannan nauyi da wannan amana Allah madaukin sarki yana cewa in ma ya bulughanna in takal kibara ahaduhuma aw kilahuma ko dai ya zamanto girma ya samu ɗaya daga cikin su kai kana raye gashi ka girma ɗaya a ciki yana nan uwa ne ko uba ne aukilahuma ko kuma duka su biyun suna nan da rai ba su mutu ba kuma gashi kai ma ka kawo ƙarfi Allah ce to fala ta ma uffin karka kuskura ka ce musu uff karka ce musu uff kai la tusmi'uhuma qawlan sayyi'an karka ji yadda su wata magana mummuna mara dadi hatta wala ta'fif allazi huwa ajna maratibul qawl as-sayyi yace koda alama ne na kashi wanda shine mafi karancin wato martaba na mummunan abu ko na mummunan magana kun ga dai shi ba zagi bane ba ciya bane wai wani na gaji wai ni da Allah an matsa mun ni kadai ne da ko ko ai ga wani shi ma wani ma ai yana kaza me yasa sai ni a ke kadai ne kika dan numfasa irin dai kin gaji da wannan bukatu kullun sai dai a kika shi wani ina zan sa kaina ne kila ma ke kike fada wa kanki a wurin ba kowa ko da wannan Allah ce karka faɗa musu an gane ko wala tanharhuma karka zage su lafazan tanhar ko annaharu anan zagi ne ai wala yasduru minka ilaihi ma fi'il al-qabih wani mummunan aiki kada ya fito daga gare ka zuwa gare ga iyayenka kama kala ata kamar yadda a ata yake cewa ibnu abi rabah ce wato fi qawlihi ta'ala wala harhuma ay la tanfid ka ala walidika karka cire hannunka kai haka ka kakkabe hannunka gaban iyayenka karka fuskura walahuma ko walamma na hahu an qawlil qadih lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya hana mutum ya aikata mummunan magana wal fi'l ko yayi magana mara kyau ko yayi aiki mara kyau to a bil qawl al Hassan. to sai Allah ya umarce ka yace ka faɗi magana mai kyau tunda an ce kakka faɗi mummuna ka aikata mummuna to ka faɗi mai kyau an gane ko fa qala sai Allah ya ce wa qul lahumu qawlan karima ka faɗa musu magana mai kyau magana ta karamci ai layyinan tsayiban mai taushi mai daɗi an gane ko hasanan mai kyau bi ta'addubin da ladabi wa tauqirin da girmamawa wa ta'azimin da kama su an fahimta an gama baba ai da yanda kace haka za a yi a yi shikenan kawai ai da yanda kike an gama shikenan ya ba wani batun ja ku kawo ra'ayi iyaye sun wuce duk inda kuke tunani ba a ja ba a zuwa da ra'ayi a kan ra'ayinsu bin ra'ayinsu ake an gane ko abin shi sau da kafa a kuma yi aiki da shi idan mutum na da ra'ayinsa sai dai daga baya in dama ta kama sai ya kawo cikin hikima shi ma amma ba wai ya ainihin wato nuna cewa yana da nashi fahimtar sabanin nasu ba shi yasa magabata suke daukan wannan da muhimmanci an gane ku uwayensu lallai sun san darajarsu har an samu wani daga cikin magabata wato haiwa ibn mas'udin yana daga cikin manyan magabata yana da majalisi da yake karantarwa an gane ku? an ce lahu ummun kharqa yana da uwa wasu take da taɓin hankali malami ne yana zaune a gida a cika gida da masallaci haɗe da gida ne ana karatu wannan uwar tashi ce ta zo ta daga kiransa ta ce ya haiwa ya haiwa haka za ta daga kiran shi yana ji kuma zai amsa ya tashi kam irin yadda take kiran shi za ki ɗauka cewa maciji ne ya ta gani ko kunama ko wani abu da zai cutar da ita da zai ta fala masa kira amma da ya tashi za ta ce ƙun wa alƙai a sha'ira alal da dashi je ka sa wa kaji abinci kuma tana taɓa hankali abincin kaji za ta bashi umarni zai zuba musu ɗan gero tana da wasu 'yan kajinta haka ko da tana da taɓin hankali tana da gane cewa wannan kajinta ne ya kamata su ci abinci sai ta ce haiwa ya tashi ne samu abinci haka zai tashi kam ya je sawa kaji abinci ya canza musu ruwa ya gyara su in ya dawo cikin ɗalibansa sai ya ce tadrisukum nafil karantar da ku nafila ne wa ta'atu ummi wajib yi wa uwata biyayya ko wajibi ne magabata sun san wannan haka suka ɗauki iyayensu suka ba su daraja suka ba su kima suna kamba ba su na faɗa muku talaucin abu hurera sai da ya sa dole ya siyo bawa ya yanta saboda ya ɗaga murya sama da mahaifiyar shi uwarsa ta kira shi abu hurera ya ce labbaiki sai na ga muryar shi ta fi nata ya dinga istighfari astaghfirullah astaghfirullah ya nemi bawa ya yanta saboda Allah ya gafarta masa daga muryarsa akan mahaifiyar shi yau akwai wanda yake dukan mahaifiyarsa yau akwai wanda yake zaginta akwai wanda take ci mata mutunci akwai wanda take cewa ba ni kake akwai wanda take cewa kin cuce ni uwarki ce ta cuce ki kaddara ma ta cuce ki ba a gaya mata haka sai dai ki bar abin a zuciyarki kawai kin san uwarki ba ta miki adalci ba ko ba ta miki daidai ba amma dai ba a furta musu ba magana kuma Allah ya ce wa kullahuma qawlan karima ce duk sanda zaki magana da uwarki mahaifiya to ya zamanto cewa magana ce kare ba magana banza ba karki kuskura iyayenki su ji wata mummunan magana daga bakinki zuwa gare su sai kyakkyawa sai wanda za su ji daɗi ko da kafurai ne insha Allah da izinin Allah an gama ana zo shi nan, sun yi nan ba wai batun a to kaza kaza kaza kina kawo na kira ayin ba ba a haka Allah mu da cikin sarki ya shirye da mu lokacin da aka samu rikici na haramika akwai yahya al-burmuki yahya al-burmuki yana da ɗa da ɗansa da shi ɗin aka kama su aka sa a kurkuku aka ɗaure su lokacin wannan fitinar da ta same su wanda yake kurkuku mai tsaron kurkuku ya lura shi yahayal burmuki ya tsufa baya iya taɓa ruwan sanyi alwala da shi saboda tsananin sanyi sai an ɗumama ruwa to suna cikin gidan yari ya za a yi yanzu ga ga uba a cikin kurkuku an kulle ya san halin mahaifinsa ga tsufa ga kuma yanayi na sanyi wannan ɗan da yake tsayawa cikin dare ya ɗauko ainihin wato kwano na ruwa da zai yi alwala gwangwani sai ya ɗaga shi kusa da fitila ya tsaya ya kanta shi a jikinsa sai gari ya waye saboda ɗumin fitilan ya ɗumama ruwan dan gobe da safe baban ya tashi ya samu ruwan alwala ya ce baba ga ruwan dumi kai alwala da shi wa bil walidayni ihsana haka yake yi saboda kawai ya samu ruwan dumi wannan na kurkukun sai ya lura mai kurkukun da wannan abin da yake faruwa kawai inda dai sai ya kashe fitila saboda mugunta to da ya kashe fitila yanzu ya zai yara aka ce yaron sai ya koma yana tuba rigar shi idan ya tuɓe rigarsa sai ya ainihin wato saka kwano a cikinsa ya kwanta a kan cikin kwanan da kai ɗumin cikin shi zafinsa zai rika ɗumama ruwa haka zai tsaya a duke ciki kun san yana da zafi to ya toshe duk wata kofa da kafa da ruwan iska za ta shiga to dumamin zafin cikinsa sai ya dumama wannan ruwan sai ya fito ya zama ɗi ko bai yi zafi ba babu sanyin da zai cutar da mahaifinsa yawa ya ce baba ga ruwan dumi kai alwala wa ne ya ihsana ki kalle yadda kike da mahaifiyarki da naki mahaifin ya kike mu'amala da shi ya kike mu'amala da ita ko ko a'a yatta ko kanwarta ko kawarta duk waɗannan suna da alaƙa da iyaye wan abokin babanki ne ko wan babanki ko kanin babanki ko abokanansa hukuncin su saboda annabi ya ce inna min aqril burri an yasila ar-rajul wadda bihi ba'da an yuwallu cikakken biyayya wanda yafi kowa biya shine wanda yake sadar da zumuncin bai saduwa sai ta hanyar iyayensa ga wata mata can ke kin san matar amma me yasa kika santa kawai kawon mamaki ce to kun ga dalilin mahaifiyarki ce to ki rika mata biyayya saboda alakar mahaifiyarki ita za a rubuta miki ke ya ce mai biyayya ga wani can abokin babanki ne ga wani can wani babanki ne kanwar mahaifiyarki ce yar alakar da ke tsakanin uwarki mahaifiya ko ubanki mahaifi da waɗannan mutanen su ne alakar da ta sa kike da alakar da su kika san su to zai ki shiga mutanen da wannan zumunci abdullahi dan umar suna zaune sun yada sansani wani balaraban kawai ya zo ya tsaya musu yana kallon su ya ga 'yan birni sai abdullahi dan umar ya ce a wa allah bismillah mana ya sunan ka ya ce sunana wani daga ina ya ce daga gari kaza abdullahi dan umar ya ce gari kaza ya sunan mahaifinka ya ce mahaifina shine wane sai ya buɗe da ce wane shine mahaifinka shi ne abokin amirul mummini umar ya ce ƙwarai ko babana abokin amirul mummini ne abinka shi ke zuwa madina wajen umar lokacin umar yana khalifa abokinsa ya ce ƙwarai daga sai kansa ne umar ya tashi abdullahi dan umar ya runguma wannan Ya sa aka bashi abinci aka sake sauke mai kaya ya cire kayan jikinsa da rawaninsa ya miƙa masa suna ce masa kai haƙuri amirul mummini wannan ai ɗan ƙauye ne in ka ɗan bashi ɗan dabino ƙwaya ɗaya biyu ya ishe shi ba wani abu ka ce ina yace kai wannan fa ina masa wannan abin da nake masa ne saboda abokin babana mana saboda alaƙar babansa da babana Umar babansa abokin babana ne saboda ji annabi yana cewa inna min abarril burri an yasila ar-rajula wudda abihi ba'da an yuwallu a yau zumunci ya lalace da iyaye sun mutu sai ku ga kafin wani ya haɗu da wani ɗan uwansa ya yi zumunci da shi wanda a da ake yin zumunci lokacin albarkacin iyaye na nan da sai a shekara da shekaru ma ba haɗu da wani ba ba ma san wani ya shiga cikin wani hali ba balle a bincike halin da yake haka kuna zumunci in kun ga kuna dan gaisawa da junanku saboda iyayenku na da rai ne amma da aka ce an waye gari babu iyaye to wallahi za ku sha mamaki sai wata da watanni wani ma bai nemi dan gwansa ba kowa ta kan da ka wayan nan abubuwan in kika kalle su duka za ki ga yana ƙara fito miki da darajar mai waɗannan iyaye da Allah ya ce a gode musu sun cancanta a gode musu kwarai da gaske Allah dauki sarki ya shiryar da mu malam yace ubangiji ya ce waqfid lahuma janaha dhulli min rahma ki shimfida musu wato fuka-fuki na kaskantuwa ta hanyar tausayi mana ki kai karshe makura ke ki kaskantu a gaban su ai tawadu lahuma ki tawalu ga iyayenki bi fi'liki ta hanyar aikinki akwai uwa da na sani Allah ya azurta da ɗa wannan ɗan da Allah azurta ta da shi ɗa ne wanda yake da nasibi ina fata ana fahimta ɗa ne mai biyayya kuma Allah ya masa arziki Allah ya maɗan na ta arziki wallahi na faɗa an fahimta ni ban taɓa ganin sa ido da ido ba amma abokanansa ne nake tare da wasu nasansu. abokanai na ne mun yi karatu tare da su kukan haɗu jefi jefi a wasu munasabat idan Allah ya haɗa mu amma su kuma abokanansa ne sun san shi suna ba da labarinsa ya masa arziki sosai suka ce mahaifiyarsa ko gaisawa ta yi da kai a titi a ce za ka haji to wallahi sai kaje sai dai ka mutu dan kawai list za ta bashi ta ce a biya wa na kaza za shi haji wa na kaza kuma dan zai biya musu kansu kun ga nau'i ne na biyayya ai batun zakka kuwa in ya fitar da zakka to dan kamata yake duk wanda ta so ta ba kawai ta ba to kun ga akwai irin wannan a hannu guda kuma zaki iya samun wanda shi yana da arzikin amma iyayensa ba su taɓa jin amfana wannan arzikin ba akwai irin su arziki da ke kallonsa sirrin arzikin mutum shine iyayensa Albarkar su addu’ar su miki addu'a su sa miki albarka za ki sha mamaki sai ki ta ganin arziki na budawa amma cin zokin kin wa iyayenki ba su ji daɗin arzikin da Allah ya yi miki ba ƙari ma kika musu haddi gyara na mummunan mu'amala da muka wakaken maganganu to bayan da za ki je wallahi idan kina takama da wani miji ne wanda kike ganin kin aure mai rufin asiri wallahi karshen ki ba za ta yi kyau ba mijin nan sai ya miki dukan tsiya ya koro ki kuma arzikin ma ba za ki samu ba wallahi ba in ke ce ke tunanin ai kina da jali kike abin da kike samu sai Allah ya karya arzikin sau da ba albarka a ciki ba albarka Allah ya tsare so da haka ki yi tawalu'u gare su sannan ya ce wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani sagira sai ki ce Allah kai musu rahama wannan addu'a ana yin ta iyaye ko suna da rai ko ba su da rai da musu rahama ya Allah kamar yadda suka raine ni kin ina dan karami aifi kibar hima mana kai musu rahama yadda suka girma yanzu wa inda wafati hima haka lokacin da suka zo mutuwa kai musu rahama kama rabbayani sagira kamar yadda suka raine ni ina karami abdullahi da abbas yace thumma anzala Allah sai Allah ya saukar da mata na lin nabiyyi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikina walau kanu uli qurba bayan an saukar da wannan aya ne sai aka saukar da wannan Allah subhanahu ta'ala yace bai dace ga annabi ba ya nemi gafara ga mushrikai ko da ko sun kasance an uwa ne makusanta a nan gurin alakar wannan aya da ainihin wato wanda da ta gabata shine idan har ya tabbata uba game da ɗazu na ce za ki biyayya ga iyayenki ko da mushrikai ne ana ko da kafirai ne ko to amma idan ya bayyana cewa ba za su yi imani ba gashi har sun mutu ba tare da sun musulunta ba ba tare da sun kadaita Allah ba to ba za ki taɓa zuwa ki ce Allah ka gafarta wa iyayena ba har ka roƙa musu gafara an gane ko domin ya riga ya bayyana cewa su huɗin ba'ada ma bayyana lahum annahum ashabul jahim shi yasa ma baya Allah ya ce ma kana istighfar ibrahim li abihi go illa an mau'idatin wa adaha iyahu ai istighfari da neman gafara da annabi ibrahim yayi wa babansa ai alƙawari yayi cewa zai nema masa gafara a wurin Allah yace la astaghfiranna laka ko wala amliku laka min Allah min shay amma karshe Allah ya ce falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi mai barra minhu ana yi ne in suna da rai kina sa ran za su musulunta da mu'amalar ki mai kyau ki je ki gaishe su ki kai musu ziyara an fahimta to wani abu da ake na biyayya ki to amma yana yana sun mutu da kafirci to ba ki ba musu addu'a ki nema musu gafara alai ya ce wa karja a fibirul walidaini a hadisa kasira hadisai da dama sun zo dangane da yi wa iyaye biyayya min hal hadithul marwiyu min tariqi anas daga ciki akwai hadisin da aka ruwaito an turuqin min turuqin ta hanyoyi da yawa an anas wa ghairihi daga anas da wasu sun ma annar rasul sallama lamma sa'ida al-minbar annabi lokacin da ya kan minbari qala amin amin amin sai da annabi ya ce amin har so uku an gane ko ala yake cewa fa qalu sai sahabbai suka ce ya rasulullah ya annabi Allah alama ammanta akan me kace amin din nan ne qala annabi sallallahu alaihi wasallama yace atani jibril yace malaika jibril ne yazo mini fa qala ya muhammad yace ya kai muhammad rugma an fi mri'in dhukirtu indahu ko zukirta indahu falam yusalli alayka Allah ya turmusa hancin mutum a wuta mana an fada hanci ne saboda yana gaba amma ana nufin dukkan gangan jikin mutum mana mutumin nan Allah ya turbuda shi a wuta wane ne wannan ya ce duk mutumin da aka ambace ka a wani majalisi da yi maka talati ba da ya faɗa haka sai mala'ika ya ce to da bayan mala'ika ya faɗa sai ce wa annabi kul amin ka ce amin mala'ika jibril ne ya addu'a ya ce wa annabi ya ce amin shi ne annabi ya ce amin ke faƙultu amin ya sake cewa sun marabi ma'amtum ri'in takala alaihi ya shaharu ramadan sun makaraja falam yi farla Allah ya turmusa mutum a wuta wani mutum mutumin da watan ramadana ya shigo har ya fita bai aikata wani aikin da za a gafarta masa ba ka ce amin in ji mala'ika jibril mala'ika jibril ya faɗawa wa annabi annabi ya ce amin fa qultu amin sun maƙala sai ya sake ce mini ruguma an fi mri'in asaka abawaihi aw ahadihima falam yudkhilahu janna. Allah ya turmusa mutum a wuta wanda ya riski iyayensa guda biyu ko ɗaya a cikinsu mana ya riske su shi yana da lafiya da hankali da komai sannan bai yi ta'a da biyayya ga ɗayan nan da samu a cikinsu ko duka su biyan ba wata aikin da zai sa Allah ya gafarta masa ya shiga aljanna ba ka ce amin annabi ya ce amin ga waɗannan hadisai mahallin shahid shine wannan gaba ta ƙarshe in dai har Allah ya sa iyayenki na da rai to wallahi ki gode ma Allah damar shiga aljanna kin samu sai dai in kin kinki sai dai in kin kinki nan muka yattinke muka gwada satin da ya wuce mafi yawancin mu nan iyayen sun mutu kama daga ni mai magana aka zo masu ɗaya ɗaya na da rai ɗaya ba rai ko da wanda cikinsu suke nan sai aka samu kusan yawan ɗaya ne ma amma wanda duk ba shi da su sun fiya yawa to kun gani duba ku ga wannan yadda alabuwa su to dama suke da shi ba za ki gane cewa kina da dama ba wallahi sai lokacin da suka kurce Hassan al-Basri sai da ya kuka wiwi ya kace kuka ce kofar aljannarsa guda biyu an kulle masa da uwansa da ubansa lokacin da mahaifiyarsa ta rasu ya ta kuka ita yana da kofofin aljanna guda biyu gashi an kulle mata kofa daya kofar kuma ita ce ta hanyar iyayenki shi dan kina da su guda biyu wallahi tallahi sai kin dage kuma ki dage ki tsaya aiki tukuru kiga cewa kin samu shiga aljanna yanzu hakan nan sai wani abu ya taso ka zauna kai ta tunani ba wanda zaka iya magana da shi da sai iyayenka inda suna da rai su ne zaka tattauna wannan matsalar da su amma babu su babu su kawai sai dai kai haƙura kawai ka ɗan zubar da ƙwallonka ko kai musu addu'a ko kaza ko kaza to ce tun da baki zo wannan matakin ba kina da dama ki ribaci lokacinki ki amfana da shi kafin lokaci ya kubce miki saboda haka kun ji dai addu'a da annabi yayi akwai hadisai da yawa malam yayi ta kawo su tun daga nan gaskiya ina ga sai dai mu zazzaba kawai ko muka kawo zallan hadisin a tare da matali ba ko misali hadisi na gaba da yake cewa hadisin akhar qala al-imam ahmad ko hadisin da yake can sanadin sa yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa man damma yatiman baina abawaini muslimaini ila ta'amihi wa sharabihi hatta yastagna anhu wajabat lahu al-jannatu al duk mutumin da ya rungumi maraya ya rungume shi wanda ya rasa iyaye maza da mata wani iyayensa musulmai ya rasa su kuma gashi maraya ne kika ɗauko shi kika haɗa shi cikin gidanki ma'ana cikin abincinki da abin shanki har Allah ya wadata shi to wajabat lahul janna albatta annabi yace aljanna ta waje ba gare shi har abada har abada aljanna ta waje ba gare shi na tsallake mata isnadi ne fara mu ci ban lokacin wa man ataqa imra'an musliman duk wanda ya yanta mutum musulmi kana fikakuhu minan nari wallahi wannan ya yanta kansa daga wuta ne yujzi bi kulli udwin minhu udwan minhu wanda duk wata gaba na jikin wannan mumini da ka yanta yi ka yanta gabar jikinka ne kai ma ina fata ana fahimta sannan malai ya ci gaba har yanzu dai a wannan gabar yake cewa ومن أدرك والديه أو أحدهما ma النار فأبعده الله duk mutumin da riski iyayensa na da rai kuma aka wayi gari ya shiga wuta a lahira to wannan Allah ya nisantar da shi kawai kaman yana cewa ne a yadda za a yi ki shiga wuta inda iyayenki na da rai wata wata hanya biyayya ake magana ai da kuma wannan kalaman fala ta kullahu ma da kuma Kurli. wali dayya, duk ire-iren su shine abin da ake a sama aljanna ai sannan wani hadisin na daban shi ma yana cikin musulmi imamu ahmad ya ce man a taƙa in ji annabi ya ce man a taƙa raƙatan musulma fahiyya fi ka'uhu minan nari duk mutumin da ya yanta wuya musulma mana musul musulmi ne ka yanta shi bawa ne ko baiwa to ka yanta kanka daga wuta fa inna kulla azmin min azamin izamihi muharraratun bi azami min izamihi dukkan wani kashi ko wata gaba daga cikin gaban wannan bawa da ka yanta to tana yanta irin wannan gabar na jikinka misali kunnan shi ya yanta kunnanki hannunsa ya yanta hannunki idanunsa ya yanta idanunki kafafunsa ya yanta kafafunki harshensa ya yanta harshenki haka haka duk wani gaba na jikinsa to irin wannan gaban na jikinki ya yanta daga wuta wa man adraka ahadu walidayhi thumma lam yaghfir lahu wanda kuma ya riski ɗaya daga cikin iyayensa sa'annan ba a gafarta masa ba abadahu Allahu azza wa jalla Allah ya nisantar da shi daga rahama wa man dhamma yatiman bayna abawaini muslimaini duk wanda ya kara maraya zuwa abincinsa ma'ana maraya na musulmi ya kara shi zuwa ga abincinsa ko abin shan sa hatta yughnihi hilla. har Allah ya wadata shi mana ya wadata wannan maraya ya tsayo akan sai ya zama ba sai ya ci abincin ka ba annabi ya ce wajabat lahu aljanna aljanna ta wajaba a gare shi waɗannan hadisai duka za ku ga suna da alaƙa da juna wajen mene wajen tabbatar da mahimmancin iyaye da yin biyayya a gare su ina dubawa ne in ga ko akwai wata riwayar da ba ta koma zuwa ga wannan akwai wata riwaya ta gaba riwaya dai har yanzu cikin musnad na imamu ahmad ya ce haddasa ibnu juraijin an ga wurin ya ce akbarani muhammad ibn talha ibn abdullahi ibn abdurrahman an mu'awiyata an himata sulami an na jahima ja'a ilan nabi sallallahu alaihi wasallama jahima ne ya zo wajen manzan Allah da ya zo sai ce faƙala ya rasulallah ya ce arattu alghazuwa ina so in tafi jihadi eh astashiruka shine nazo waji'tuka astashiruka nazo ina neman shawaranka aqala sai annabi yace masa fa hallaka min ummin shin kana da uwa mahaifiya qala na'am qala alzimha bizimci mahaifiyarka fa innal ta tahta bijlaiha domin aljanna tana karkashin kafafun mahaifiyarka summa thaniya summa thalitha haka ya rika zuwa karo na biyu karo na uku fi maqa'ida shakka a wurare daban-daban misali hadha alqawl irin wannan ba da annabi yake gaya masa ashe kun ga iyaye ba abun wasa bane Allah ya ji kan iyayen ga wani hadisin shi ma cikin musnad na Imam Ahmad hadisi ne wanda yake ingantacce yace haddathana Khalaf ibn al-Walid haddathana Ibn Iyash an Buhayr ibn Salim an Khalid ibn Ma'dan عن المقدام بن كعاد يكرب الكندي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يوصيكم بآبائكم Allah na muku wasici ga iyayenku inna Allah yusikum bi ummahatikum Allah na muku wasici ga iyayenku mata can maza inna Allah yusikum bi ummahatikum Allah lalle muku wasici ga iyayenku inna Allah yusikum bi haka yake maimaitawa inna allaha yusikum bil aqrabi fal aqrabi Allah na muku wasici da dan uwa na kusa sannan mafi kusanci mafi kusanci duk ku rike kyautata musu an gane ko akrajahu ibnu maja min hadith ibn iyash an gane ko sannan akwai wata riwaya ita ma bayan wannan cikin musnad Imam Ahmad shima yace haddathana Yunus haddathana Abu Awana an Ash'afa ibn sulaimin an abihi an rajul min bani Yarbu' qala ataytu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam فقلت له فسمعتهني وهو يتكلم الناس كفهو وهو nasa الناس يقول yace ya zo wajen annabi ya ji annabi yana magana da sahabbai yana cewa yadul mu'ti hannun mai badawa shine a sama ummuka wa abaka uwarka da ubanka wa ukhtuka wa akhaka thumma adnaka adnaka sannan na kasa sannan na kasa ma'ana waɗannan na sama da kai su ne waɗanda ake so ka basu basu ka ƙara basu ka ƙara basu sannan na ƙasa ƙasa su ma sai ka sake basu sannan akwai hadisi na daban wanda yake daga al abubakar ahmad bin amr ibn abd al bazzar fi musnadihi yace haddathana ibrahim ibn al-mustamir al-awqi haddathana amr ibn sufyan haddathana al-hasan ibn abi ja'far الليث بن an al عن bin بن an عن سليمان بن بريدة عن an أن رجلا كان في الطوافي yace wani mutum yana cikin dawafi hamilan ummuhu yana dauke da mahaifiyarsa ya tsufu biha yana dawafi da ita فسأل النبي صلى الله عليه وسلم سيتم بيع النبي عليه الصلاة والسلام هل أديت حقها شنا بيا حق ما هي في النتاوى قاشنا أوكيت أذكينا إنا أوافي لإتاء قال لا النبي يتشي آآ بك بيا حق تبا ولا بزفرة واحدة كو zungura ɗaya بك بيا با zungura nan da jariri yake a cikin cike dan yi haka ya dan juya to kwaya ɗaya tal baka yi baka ma biya ta ba kuma guda nawa kike yi a cikin kafin ki fito yaro guda nawa yake so nawa yake yana yin so biyu na'am ya fi goma ai ɗaya ma sai fi goma wannan zafaran kora ɗaya ne ta ba biya ba ka ya ce masa أو كما قال ثم قال البزاري لا نعلمه يروي إلا عن هذا الوجه قلت والحسن بأبي جعفر كذا كذا كذا الزوا قرشي saboda haka wannan shine karshen tafsirin wannan aya inda zamu tsaya kenan muna fata Allah madaukakin sarki ya datar da mu ya gidan iyayenmu ya bamu ikon yi musu biyayya waɗanda suke da rai Allah kuma ya raba mu da su lafiya Allah madaukakin sarki ya haska makoncin su gaba daya wanda suke da rai kuma Allah ya sa mu rabu da su lafiya ya sa su ma su cika da imani وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله